الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا كنا نتبو مشاكر نصارى أزم رمضان شكرا تدبو دخلين خطود أربعين دقيقة باين هجر منذ لقى مكة ومدينة صلى الله عليه وآله وسلم kuma rana ashirin yau ga watan afrilu a cikin baka 2022 yana tambayi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kuma yanzu yana da kwanta a wannan baya ta biyu ba zai yi azumi sun hajjera ba alhamdulillah kuma na to da farko dai ina roƙo Allah ya kare mu da lafiya gaba ɗaya cututtuka Allah ya mu da su waɗanda aka jarabe su da su Allah ya ba su hakuri na jure ya jarraba ubangiji ya kuma kawo sauki cikin gaggawa amma sai ne da ɗan matsala cikin bayani kai ka shekara da talatin da ka taɓa shan azumi to iskalin shi ne a shekaru 39 kusan 40 shan. shi daga lokacin ne kake fama da olfa har yau koko ko a'a kawarki ɗaya na biyu ka samu karama azumin da ka sha a shekarun bayan da ko karama waɗannan na da matuƙar muhimmanci wajen haskaka mana wajen amfani babu wannan bayani to sai mu tafi zuwa ga abin da kawai faɗa a lafiya yanzu ma kana fama da ulcer gyamban ciki to kuma har ma ba ka iya yin azumi na fahimci to zai rama ne na kwanakin bayan ko ne to ai duk mara lafiya a ka'ida Allah ce fa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ba shi da lafiya cikin ko yana cikin hali na tafiya a watan azumi kuma ya sha azumi to fa iddatun min ayyamin ukhra yi lissafin kwanakin da ya sha sunan iddatun ya rama min ayyamin daga wasu kwanaki ukhra na daban ba ramadan saboda idan ka sha azumin nan saboda ciwo ne to ana bin ka bashi in duk wannan shekaru aru aru ba ka rama ba za ka rama har ba maganar cewa ba ne a yanzu ma da baka da lafiyar za ka sha ne ka yi ƙabari in ba ciwon ya kai jallin da an fi da tsammani daga samun waraka ba Allah kiyaye to shi irin wannan ne ake cewa mutum ba magana ya rama illa iyaka duk lokacin da ya sha azumi in an kai azumi ya nemo abinci ya ba mabukaci na wannan lokaci an rikar da shi da waɗanda za su yi azumin da wahala ina fata an fahimta na amsa da kyau to Allah ya dace da mu gaba tambaya ta ba assalamu alaikum Allah ya kara da kuma ya ana ba su waɗansu kuɗaɗe a ƙarshen wata ba albashi ba ne ba alama kuma ana ba su kuɗin mai da kuɗin kula da ofis da shi kuma babu mota a ofis ɗinsa kuma idan suka fita ba a turon motoci na wucewa na ba su kuɗi su kan dawo su malam waɗannan kuɗaɗen ne ne hukunci to da farko dai dole sai mun kalli hali da muka samu kanmu ciki wani irin yanayi wani irin tsari ba ma guje da muke da haka ne suka iske abin da bai ma sai an yi tambaya ta yi tambaya a kai kasar mu sun sani ba dokar Allah muke ne ba ina nufin a doka ta kasar amma mu musulmi muna bin dokar ubangiji wani alhamdulillah amma da sunan tsarin kasar ca aka yi kasa ce da wai ba wani ba to tun da akwai wannan sarkakiyar a kafa kuwa to karka yi tsammanin ka ga abubuwa na dattatu na tafiya yadda ya misali da ciki akwai wannan a cikin sahihul bukhari akwai wani sahabi ana kira shi ibn lutubiya abdullah annabi ya aike shi ya je ya karɓi kuɗin zakka da ya je suka ce to ga wannan kuɗin zakka ne ka kai mun don Allah wannan kuma naka ne ka sa a aljihunka mun baka da ya ce ya rasulullah ga aikin da ka sami wannan kuma ba da sai mun Allah ya fasa ya ce mutum ya zauna a gidan baban shi mana ya gani in kyautar za ta kai gare shi ai an baka ne saboda alaƙar ofishin da kake wakilta ba don allah to kaga daga nan mabauta ilimi suka ce ashe kyautar da ma ake ba ma'aikaci ba alawar ɗin aiki ba salari ba wannan kyautar ba ya halatta ita to abu ma gudun tsari a yau ba ci aiki ma albarkar ofis ba? da ake albarka alheri haka ake ce kuma ya tabbata a hadisi zamani na zuwa za a gan haramun ma a yi musu kwaskwari ce abin su hmm? da haka wannan shi ne a irin wannan yanayi sai dai imanin mutum ya masa garkuwa kawai domin kake masu sai a dinga zakin da ake kai ba za ka yi arziki kuma musulmin ne zai biya musamman ba haka wannan abu da ka faɗa a ba ku kuɗi na kula da ofis da kuɗin kula da mota da kaza kuma ba mota to da farko tukun ita hukumar da ta baka waɗannan kuɗaɗe ba ta san baka da motar ba ne ai ajinka na aiki zai cancanta maka ko rashin cancanta maka motar kuma bai kamata ya ɓuya gabarin shugabannin ka wata to me yana magana ba da kuɗin mota ko mai bayan san baka da nawa saka kila kumbiya kumbiyar daga can sama da Allah ce ga kudin mota an san ba shi da shi in yi sun kuma su rike kome zai iya faru to yi suka rike wannan ko suka bar sun ci haramun da ba su bari ɗaya kenan na biyu kuɗaɗe da ake ba ku in kuka ce masu mota suna ba ku sai ka ce sai ku dawo da shi to nan ma akwai mushkila ku dawo da shi zuwa ga ofis yalla bai ga kudin da aka ba mu ko ku dawo da shi aljihunku ba kai bayani ba ka bashi a dunkule to ma abinda nake fahimta za ku dawo da shi gidaje ba za ku kai ku ce ga abin naka ba to wannan kuɗaɗe da aka ba ku za mu koma kan hadisin ibn al tibiya dan me aka ba ya abu ne mai sauki kaga dan sanda ba kunya ba tsoron Allah yana kasance kuma ya mirci yana zarafi shi jami'in tsaro kuma da shekarar doka wani lokaci ka ji an rubuta maka a wannan wurin ba a ba da cin hanci ko ba gaskiya ba ba gaskiya ba cin hancin har ya zama kamar ka'ida a wuri ma ya zuba abun su bai don wani mai ƙi ba kai imanin ka ya kamata ya maka jagoranci kan abin nan ba abin kirki ba ne ba abin canada Allah ka gyara halayenmu da ɗabi'u kuma ku sani wanda ke cikin irin waɗannan kuɗaɗe na ƙamaya ƙamaya da ƙajama ƙajama ga rahuta da duk tsokar da ta tsoro daga cin haram su mene ne amfani shi ƙarƙari ya ce za a more a hole na 'yan kwanaki a tabbata in mutum ya kura da halar da ya mallaka albarkar da ke ciki shi ya fi sama da abin da yake ba da fata an fahimci na amsa da kyau الله كذا كذبوا كم بعد كذبوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أيها الأخوة ما يملك سوى يعبد الله أدمنا أنا مريض مجهدون كأي هذه الأشياء موقفتون حقاً فلذينا نقول من المجال المجدد يا يا إيمان تو da farko tukun ka rasa amma kuma ka san yadda za ka yi lokacin ɗaukar ba ka ba ne lokacin da zai ɗauki kudin ya san yadda zai yi amma yanzu ya rasa yadda zai yi ya kawo rasuwar yadda za ka yi har ka rasa shi ai rasuwa ta samu wani lokaci muna ma kanmu kumbiya kumbiya shi kuma Allah baka masa kumbiya Allah bi kulli shay'in ali to mu tafi a ka dauka lokacin da kudin shi dan ne ya rinjaye shi ba da karfin shi tabbatu da Allah kare mu ko wannan mugun halitta ai sai kare Allah ka to mu dauka shi dan ne ya maka talafa ko ko talabibiya ka ɗauki kuɗi ka sarrafa ba a masarrafar kashe wani sani kuma daga ba shirya ta zo maka don hanyar abin kirki ne ma har ka tuna cewa a ah, na samu riba mai sa ne ya za ka yi sai ka koma goma nan da ka ci wani yau shekaru uku ka za ka za ka nemi kuɗin ka kara dubu hamsin ne na ɗauka kuma ne maka shuru kuma na je na sarrafa kudin kudin ya haifar da dubu ɗari biyar riba tuni sai na gaba ya lata in ci dole in yi rabdul mazalim dawo da abin da aka yi na zalunci tsoron allah ya kai gare ni na kuma fahimci allah ba zai ka fito ba ta ba sai na dawo abin da ba na umar to shi ne da zai na imani mutumin na in yaji haka ban ji zai jefa shinka lokaci a tsammani na dai saboda gabar ya haushin tare da ta shi yanzu ga riba aka samu rababa kuma ka dawo da shi da kake ce abinda nake so kudinka da na dauka maka dubu mutum, don allah ka yafe min da su to amma magana ita ce ribar da ya samu da kudin ya halatta ya ci ita ma wata sabbata juya ta ce wani misali wannan riba ta gangaro daga haramun don ba na bane da kudin haram ka je ka juya har ta haifar da wannan to mai matsalci ya nemi fiye da yarda mai da shi ke da shi saboda abu ne guda biyu yi ma'alla laifi yawan mai kudi laifi in ya ce Allah na tuba daga wannan shi ke nan fa'in tuntun falakudin wasu amali la ta bulmin wala wani nan kare bane amma al'ibirar fulmin lafi su sama in ya ce tona ya fi maka abin da ke sai ce to shi ke da ka ya fi min ka ɗauka kuɗinka ne ne kasuwanci shi ne hanya mafi sauki don ba za ka ce zirgin zuwa da kuɗin ba ba a zuwa da kuɗin wannan laifi ka ce to bayan ga bayan ga kudinka mu ɗauka wannan naka ne ne kasuwanci ko da ba da sanar mu raba mutu ita ce mafita idan ka imaninsu bantan imaninsu ya kai labari ce to shi kenan dun ba ma bukata mu ɗauka mu kai inda za mu Allah aiki shi kan mu ci ko cika wannan ba sai imani ya kai imani cika mutum da da wahala dubuwa da auren nesa to sai su tsaya da kasafta tsakanin su Allah ita ce mafitar in ba haka ba ka ce ya taimawa ya taimawa 'yan sanda misali ka ba zai yi ya taimawa jami'an tsaro ba zai ya bashi ya zuba haramun ne zuba da duk Allah ta samu bukatun zuciya akwai cikin bai to Allah ya samu dace jallara kuma sai gobe Allah ya kai mu za mu fara da sayyidina Umar al-Khattab Allah ya kai mu اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الله تبارك وتعالى يسأل وضع آوي قد أجيري ya ayi wallabi na aminu ya kodan da suka yi imani to aminu ku yi imani ya riga ya tabbatar musu da imani kuma ce ku yi imani hmm? kamar ka ce da mutum ya kai mai haƙuri yi haƙuri to na guri zai bayan kati ce shi mai haƙuri Allah ya ce ya kodan waɗanda suka yi imani ku yi ma'ana ku dawwama akan imani shi ne mana domin mutum ya yi haƙuri yau daban to abin ɓata rai ya same shi ya ɗore kuma daban to za ka ce ya kai mai haƙuri ya haƙuri a rasu ya da suka yi imani ku ci gaba da imani ku dawwama da imani da Allah da manzon shi annabi Muhammad ko ba kuma in yace wa rasulihi ai ana nufin wa rusulihi ke saboda idan mufradi aka yi masa idafa ce jam'i ka'ida idza udifa al-mufradu yanqalibu jam'an idan abu guda ɗaya ne sai ka raba shi yanzu misali na ce da ku ranku ya daɗe me ya kamata ce rayukan ku su daɗe inda ne a ɗaya ne mu gana ku hudu na ce ya yan uwa a majalisun tafi ranku ya daɗe a'a to ai kona da ra'ayi me yasa ka faɗa suka ce a'a abu kwaya ɗaya. idan ka raba shi ya zama jami tsoron ku a raba zuwa ga ku al-mufradu idza udifa qalaba jama'a misali Allah na cewa me wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu ka gani in aiwa in ta'uddu ni'amallahi saboda guda ɗaya ne ake masa ibada ko jami ban gane ko kun gane jami wannan sai Allah ta'ala ya ce ku yi imani billahi da Allah wa rasulihi manzo ɗaya ne amma imani da manzon Allah yana lazimta maka imani da dukkanin mantan shi za a ke karanta da mu la nufarriqu baina ahadin min rusul ba bambanta tayyib Allah ce ku yi imani da Allah da manzannin shi wal kitabin ladhi nazzala ala rasul da kuma littafin nan da nazzala ya sassaukar wa manzan shi wal kitabin an zala min qablu da kuma littattafan da aka saukar min qablu hmm, gabanin qur'ani littattafan da suka gabata ba a cewa da sunan zana ko a dunkule aka saukar da su qur'ani ko nazzala yakan an zana da kuma nazzala kuma me yasa ce min qablu bayan min tana suna kasara na'am sai mu ce qablu zarf ne lizzama ko ba haka لله الامر من قبل ومن بعد وكتي من قبل با تند اكو انقطاع دغه اضافه كتي قبل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافه والاضافه منويه والتقدير من قبلها عرفتم نعم من قبل littafin da aka saukar gabanin wanda aka baka ya rasulullah wa man duk wanda ya kafirce da Allah a'udhu wa mala'ikati ya kafirce da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir ya kafirce da ranar lahira abu na billahi mala'ikati kutubihi في اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا شير من يا بتا ga nan rage kuma ai ba shi da bambanci da daga gara ma dabba da ranka ita dabba ce shi ko yana da hankali amma na shi kafin cewa da Allah da kuma su an a kuma irin su suna kiran kansu wasu attayin attayin musu aminci da samuwar Allah ko a ko free thinker hatta yin ce shi fa ta uban shi ne Allah shi na ce ab kake Allah gaskiya sai ubanka ta gaga ɓata kan ɓata an gane ko ɗaya kuma zai samun shugaban ɗan siyasa ba shi ne an gane to irin wannan halaka suna nan da yawa ana kiran su ɗan baronmu da addini waɗanda kuma ana su duk a tafi tare da su ɗan ƙarƙashin da aurowai inter-religious dialogue ko kuma inter-belief don ana cin zama abin suna misali na ce da ku za mu samu lokaci inda Allah ya da in ba a samu canji bane mai magana a kai ko a yi lakca ta musamman insha Allah saboda haka Allah ta'ala ce wanda ya kasance da Allah da mala'ikun shi da littattafan shi da manzannin shi da yawan ɗan lakar فقد ظل الله الكريم وملائكته لما لا يكون صعب يكون لا يكون شيء يكون معه صعب للي تدفنش يكون لتدفن صعب حو صعب لما نظنيش يكون من ظنين صعب إذن كما إذن كما إذن ماذا دين شيء إذن كما تشوفه تسير كيف ana kiransa wato leƙau ko rako ka sa sa sa eh wannan hausa tana tana yau amma muna kiranta colloquial ba ita ce asali ba asali shi ya kamata don daga irin wannan kuwa kuka ganci na ba sa littafi na ba sa ba suna faɗa ba musamman yaran mu ƙanana amma ai eh, ba shi ya kamata amma daga wata wurin jayar sa sa muke cewa na ba sa wanda kuskure ne amma na ba na inkarin za ka ce littafin sa ana fata ai hausa ce wanda take ainihin mai faɗi ya rukuciya an gane amma kullum mukan so mu kuma zuwa ga asalin kuma da ka wanda ya kasance da Allah da manzannin shi da littafin shi na'am da ranar lahira lalle ya bata bacewa mane sanciya ga barniya innal ladina amanu tabbas wadanda suka yi imani sun makafaru sannan suka kafirce sun ma'amanu sannan suka sake imani sun makafaru sannan suka sake kafircewa sun mazdado kufura suka kara kafirci kan kafirci eh ji da kyau lamme kula bai tabbata Allah ne taba gafarta musu ba wala li yahdihum sabila ko Allah ya shirya da su hanya mai kakkiya malaman tafsiri suka ce ta ko ne akan yahudawa farko sun yi imani da annabi musa bisa da wasu amma sai suka kasance da attaurar da ya tawo da shi to shine lufi na amanu kuma shi wannan suka ce sun yi mani da annabi isa haka kuma amanu kenan suka kafirce da shi ne sun maka faru sannan kuma annabi muhammad ya zo sai suka ce duk mun ki imani da shi ne sun mazza bai kufrance ga kafircin ba sun ƙara kafirci game da shugaban annabawa gaba ɗaya wannan ita ce makaranta ta farko ta wannan tafsir makaranta ta biyu in ji albagawi ta ce tana magana kan duk wanda ya rida ne ya yi imani ya rida ta sake koma ya rida duk tana da ainihin wato aiki kan kowa da duk wanda ya haɗu amma asalin ayar ta tafi akan yahudawa ne sai dai ba abin da zai kore a ce ma'anar ta na nufin wanda ya imani ya kasance ya yi imani kaga wannan ba karamin haɗari ba to Allah ta'ala ce tunda sun ƙara kafirci kamar da muka yi lam yakun Allahu li yaghfira lahum wala li yahdihum min sabila bai kasance ga Allah a ce gafarta musu ba ko su musu ɗaya daga cikin mabuta ilimi ce shi irin wannan mutum kashe shi ake yi domin Allah ba zai karɓi tuban shi amma jumhur malamai suka ce a'a ayar ba haka take nufi ba ta zo ne a wata ma'ana ta musamman in ba haka ba duk laifin mutum ya tuba Allah zai gafarta shi wanda ita ce magana mafi kyau wannan a nuna maka munin abin da suka yi ne suka koma da fishi game da ubangiji a rabtu sai kuma aya ta gaba karanta ma بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين الله يسير كيف بشارة المنافقين bi anna lahum cewa ta tabbata gare su azaban alima azaba mai radadi munafiqai Allah ce bishara gare su suna da azaba mai radadi Allah ya kiyashe su wane ne sai Allah ce alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya wadanda ke mai da kafirai ɗan uwansu su ba su taimako da agaji wajen yakar musulunci Allah ce la'anannu ne Ai musu bishara da azaba mai raɗaɗi su bar muminai ‘yan uwarsu. sai Allah ya tambaya a yadda guna inda humul izza a ah, suna neman wani matsayi gun munafukan nan ne? Hmm? suna neman matsayi gun munafukai ne shi ne izza to in suna neman matsayi gun munafukai to su sani fa innal ta lillahi jami'a buwaya da mukami ai duk a hannun Allah yake ba a gurka, sai ba Allah ta shi da munafinci sai Allah ya ce aya ta gaba mai وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أنزل عليكم في كتاب أرجع أن تصوك أن تصوك منك ببياني كلا كلا ذكي ذكي باج بجي أشكون قرآن أن إذا سمعتم آيات الله تكلوك في النبوك جآيون أبنجي يكفر بها ana kafirce ma'ayar Allah ana makur'ani waye ya ku masu imani in kun ji a wani majalisi ko a wata tasha ko a wani littafi ko a wani presentation kuka ji ana makur'ani cin kaca ana zagin littafin Allah wa yustahza'u biha ana izgilanci da ayi ubangiji to fala ta'udu ma'ahum akun kuka zauna tare da su bar wurin hatta ya hudu fi hadithin ghairi sai in sun kutsa cikin wani topic wani zance daban to in kuna son dawa to ku dawo innakum idan mithlun in ba haka ba kuma kun gama ɗan uwansu kun gama irinsu haji munafinci ko sai Allah ce inna Allah tabbas Allah jami'ul munafiqina wallahi zai tattaro munafikai والكافرين ده كافرين في جهنم جميعا أتكين جهنم جميعا يا كيمي منافيك يقول الله ما أديني ما كيرتي كاجي مفهومك الله كتري مدعك آية كبيرة الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأي منافقين الذين سوني وتلم يتربصون بكم سنة muku zaman داخل تقول kulle ما nan makirci can kuskutun can don ƙurani ba abin da zai bari su ne ya tarar wanda suke ainihin plotting evil plan a kan ku saboda addinin ku da ainihin kira zuwa ga Allah fa in kana lakum fatum in kun fita yaki kuka samu nasara daga Allah qalu tajiduna fitanna cewa alam nakum ma'akum hmm? yanzu kun raba gari mai yaki banda mu ba muna tare da ku ma'ana muna sallah tare da ku a shi muna fakai ne sallar kawai ta riga ce a zuciya muna fakai ne wa in kan likaf nasibu idan ku kafirai suka samu wata yar dama a kan ku aka karya kawo sun ce ai mun gaya ba alam nan ta'awiz alaikum ba muna gargadin ku ba ku nisanci munafuki mu'mini wa namna'akum min al-mu'min ba mun ce ku nisance su ba gashi nan kun je cikin su haka suke wa manzon Allah a farko haka za a ci gaba da samun har kafa har kasa ta nade in mutum ba su bayi ba daga munafinci saboda mugun ciwo Allah ka tsare fallahu lalle Allah ya hukumu bainakum yawm al-qiyamah Allah zai hukunci tsakaninku da sunan shi al walan yaj'al Allah Allah ba zai taba ba kafirai akan mu'mini wallahi da ba duk kafirin su tsare sharrin su da yan uwansu munafikai sai ga Allah ya warga su makircin ya wargaje aikin Allah kuma ya dole ayata إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سالا يراه مستبدلين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين للسوا منافقين يخادعون الله ويكون يودر الله kaji fa la ilaha illallah munafiki bijira gida innal munafiqina munafiqai yukhadi'un wai suna yaudarar Allah wa huwa khadi'un Allah kuma na maida musu sakamakon yaudarar akan su sifar ta farko ke sifa ta bi wa idza qamu ila salati qamu kusala in suka tashi sallah kullum zagon cikin ragonci cikin kasala wash lokacin sallan yayi to mu tashi dai mutum sai dinga hamma ba zai raba da ni kusala sai ba ta biyu kenan sannan kuma wato yura'una nas sukan yi abu don mutane su gansu Allah ka kiyashe ba fa ambatan Allah kuma illa qalilan sai dan ba sa iya karatun Qur'ani duk munafiki zai wahala saboda ciwon kan ci zuciya ne sai wanda Allah ya tsari sai na umar saboda tsoron munafinci sai ce da wato wani sahabi ko zai huzaifa ce huzaifa dan Allah annabi ya kira ni ina cikin munafinci haba sarkin da ce a a wallahi tsoro nake ji ba da daga ranci yace ai ba irin su Allah ke nuna ciwo ne yakan zo a dalilin kyashi ko bugulma ko hasada ko bakin jahilci to suka ce munafinci an ɗauko daga annafaka yanyawa tana da hanyar nan in ka zuwa ta zuce misali to haka munafinci zai zo maka cikin jama'a kamar kuna tare amma zuciyar ta bayan bakar tukun ya muni akan shirin saboda ikibar ke zuci Allah ka farka ka zo ka san gaba da yin gabar wannan kabanta sarki Allah ala yake cewa wato ba sa ambaton Allah sai dan kadan muzabzabina baina zalika la ilaha haula wa la ilaha masu dawura, masu mazagwaigwai can da can je gun kafirai za mu so su zogon mummuni muna tare da ka duba inda ƙur'ani ya kwaye a tsirin mura in sun zo su yi sallah su yi azumi amma arna in suna mitin da su aiki cutar da aiki haka tsimanin allah allah ne mu zazzabina masu gawar wura la ila haƙula su ba zuwa kafar ba sun ki zuwa ce su ballantana gare zai ce su mana tun da ɗan wasu ne misali misali ko ko gun bautin tsari wala ila ha'ula gun mumine kuma ba su tafi da su ba wanda Allah ya tsakar falan ta ji da lafi sabi wannan ka taɓa samun hanya ta tsira a gare shi ba Allah ka tsare amin Allah dai take magana kan munafikai ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك الإيمان لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين كم تذكركم لكي كافرين يا كبر من Allah na kara jada damu kan ku riki kafirai masoya ku bar mutum ku ɗauki misalin abin da kun sani mun sha magana kai abin da ya faru ɗan kwanaki wai arna sun kai ƙarar musulmin wannan unguwa ko wannan gari saboda ana gina masallaci kun san ya ko kai ka tabbata ƙarya ne ba amman bane akwai munafukai tare da su ga abin da Allah ta game da kuma kuma saboda munafiki rabuwar da kansa ka fito ka ce ni ne ina tare da su jama'a ta fara jijjini wani ko za ka yi sun mara kan munafukan sai dinga jin kunci a zuci to kana tare da suke wa kira sunanka wa ya ambace ka in kai ne ka fito ka ce bai jama'a sai maka rajin Qur'ani ya gama da wai kai tsar a kan har ma ɗaukar da tsarin ni aka kawo tsammaci tsarin ana masa tsammaci da mai aiki da gwamnatin kano da ba a kanan da Allah wadda murata kun sani har ba muke yanar kai da kunu ya wuce kin da su duba zuwa ga Allah saboda Allah ne ke kunya taso sun kuma san kansu ban zan zuba Allah ya san su ba za iya kuma komai saboda in mutum ya ji munafiki ne fito ce ne wannan munafiki Allah ka tsare mu da munafiki wannan kuma ya kira ne aka maka Allah ba na ciki na cewa ya kira ka mata kar ka taba damun kanka ai kai kanka ma in ana karanta ayar za ka ji daɗi Allah ya tuna wani cikin don magana Allah ce ba magana wani bane in ka ji cewa to kana tare da su Allah ya shi mu da munafi kuma ka sani munafinci ne akwai munafinci mai kai mutum jahannama kai tsaye suna kiransa annifaqul akbar da major hypocrisy mutum ya koya kafirci a zuci ya bayyana imani a baki shine irin na su ubay ibn salon akwai munafincin kuma ɗan ƙarami a cikin mu'amala barin ba ku misali kai ne kuke zuwa birnin aba kuna siyo yadi a kusan aba a jihar south south in hmm, south east kai inda kasar ibochi to sai ka dauki waya ko in ce ya ɗauki waya ce wannan abokin na tare da tare muke harka in zo kurku ba shi ya zama da bankruptcy ya talauci ya zaka yi wannan munafincin mu'amala ko kuma kuna neman auren yarinya guda ɗaya sai ka ce habawa ne da ni da kai ma yi gasa a kan mace ni na yafi wallahi ka je kawai Allah ba ku da malaka shi wanda ka ce ka yafin ka ba ya samu kwanciyar hankali ba da kuma sai ka zaga cikin dare talakan tilis ne talauci kamar tseren matsalaci yadda suke da su kaga ya ka yi haka ka ba shi garanti yaje kuma ka je kana masa abu na ke stabil duk a sauka ta bari wani ana sa munafinci a mu'amala duk mai irin wannan inda ya sa abu zai gaba da babban munafinci ko shi kullum munafiki yana cikin rashin kwanciyar hankali ba da tsawa da an ce kyan taji da shi ake ba ma san da shi ba misali to qur'ani ya riga ya bayani a kan su tuntuni saboda a tsoratar da mu gaban wannan mugun ciwo mumini ba ya munafinci kullum yana bayyana identity da shi ne ni ga ayin da kake ni musulmi ne ka so ne a kan haka da zama kake ne a kan kibe amma dinga wani shan fate-fate kamar misali yan masu da da'awar interfaith na ce da kun samu lokacin gana ba wanda zai yi interfaith a yanda take ba tare da munafinci of course na akwai dialogue ka zo na mutattauna ya Allah ya faɗa cikin suratul al-imran na faɗo amma da sunan cewa a tashi daga tattaunawa a dinga alaƙa a je taron tare a rike hannu ana duk ɗaya muke har na kuna ta don missionaries in aka haɗu karka yi maganar musulunci ne sama ko kiristanci sama to in ce menene sama to so da wahala ka yi in baka munafinci za mu samu lokaci ba su tarihin in tafi na gaya musu da yadda Allah in ba kuma shi ne kuma Allah abin mai yi bai a rafin ko matar ka karfe mata munafinci amarya yana faruwa mana yana faruwa zan ba ku misali akwai wasu wallahi ban ce duka wasu ƴan ƙwan masu daraja Allah ya kai wasu wasu direbobin motoci kan kafin sai ka iske tun daga Lagos kafin a zo gida akwai inda ake yin zango station station ku sani ban irin tudun wuli. irin su zango irin su talata irin su kera a na ake tsaya wani malar sai mace ainihin waya kuma karuwa ce ya aika mata kudin kaza ta yi mata kaza ta yi mata goma ta arziki kuma goma ko ta yale ya ce sha ya girbe matarsa a gida bai mata wannan abin da yammacin kawo akwai masu yi bace akwai masu inkarin yi to sai ya dinga munafantar matar shi me yasa baka dawo ba aikin jikin jiki ya faɗi ƙarya kuma inda munafinci ta yi ƙarya dole shi sa a cikin rikin abu dawo da muslim da sauran mun zan zai ke cewa abubuwa hudu alamun munafiki ne idan haddasa wa idan wa'ada wa idan tumin wa idan hasama da hudu munafiki in yi magana zai ƙarya ni alƙawari sai ya sa in aka ba shi amana sai ya ci a yi wace amana ta wuce da kai da musulmi ne suna sallar da rafi ai amana ta kare sai ka juya ka haɗa kai da kafin cin amana kuma ya ce idan ya kusuma sai ya dinga ashe na zai alawar nan to ana samun wannan a gidan munafinci ko mutum ringa zuwa da ainihin wato matayen banza gidan aure dinga ɓoyewa yana yau matarsa su yi kanci ne wannan bauna kanci ya ɓoye barna ya bayar da zarta Allah ka rufa asirin kurakuran mu fili da ɓoye Allah ka mana su raba mu da wannan mummunan ciwo Allah ta'ala ya ce innal munafiqina ka karanta lalle munafiqai fi dharkil asfali minan nar wa lan tajid lahum ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin suke imani kada kada ku rike kafarai masoya na muka tsaya ko ku bar mu mene ɗan uwan ku rike su masoya ku bashi sirri ku kai musu ku ba su goyon baya kan cutar da addini Allah ce karfe na kai aturiduna an taj'alu lillahi alaykum subhan Allah yana tambaya ne in kana so ka fara Allah ce kuna so ne ku ba Allah hujjar kama ku karara ina tambayar munafiki Allah kana so ka ba Allah hujja ya tauke ka tun daga nan kafin ta in kana so ka kai amma duk mu'mini Allah ba mu shi sa ka tsara zukatanmu da ayyukanmu gaba da waɗanda suka fada cikin wannan kuskure Allah ya yafe musu su tuba zuwa ga hanyar kirki su akan barna suke masu tauri kuma Allah ka rusa su suna kasa wasu daga cikin kafincin Allah ta'ala ce innal munafiqin lalle munafiqai fi darkil asfali minan nar kun san darki suna cikin dandamalin ƙasa na wuta malamai suka ce aljanna tana da daraja wata kuma tana da daraka abu guda biyu daraka daraja dara shi ne mai sai sai sai hawa kan hawa mafi ɗaukakan daraja alfirdau Allah ka ba mu firdau ita kuma wuta ƙasa take akwai ƙasa akwai ƙasa akwai can ƙasan ƙarshe to malamai suka ce wutan munafukai cin kasa take cin zarkin ƙasa tana can dandamalin kasa duk wani bala'in jihar na kwazo da munafukai kuma me zafi ka wadatar da kai na me zafi me nake so wani bakin ciki wani tashin hankali wajen hafara ce cutar da kai da bakin jihar me zafi shi ko ba wutan a cikin na nahal Allah ya ce jahannama na da kofi nawa ku gaya ba wuta na da kofa nawa wuta na da kofa nawa la hasab at abwabin li kulli babin minhum juz'un mamsu jahannama da gate guda bakwai shine darar suka ce gate nawa shine jahannama kuma Allah ya kira jahannama kace inna jahannama kanat na biyu akwai jahim akwai ayatin jahim hmm? kuma na ayatin shi ibn mayyar na uku akwai wutan sakara akwai ayatan sakara qur'ani ma salakakum fi na hudu akwai wutan lava akwai ayatan nazatul lishaw akwai kuma futar akwai hawiya to hawiya ita ce the sinking one tana nutso ƙasa ta wutan munafiki tana ci gaba da nutso الله تطري امين نبض انه يركبك يا انت اقيد جهنم النار قل يا رب الله اقيد اقيد سعيد مو فاضي سعيد وصيف سعيد اقول ايه كان سعيد وسيصلون كده كده لا تبقي بابو صوت ويلو جهنم جهنم جهنم جهنم سعير فقرة هاوية خطمة إذا كما لا فارغ خطمة وتومين كيوية كلا لا ينبذن في الخطمة التي زام وجد أجسم يكري مهودا تدد cikin bala'in su ta munafakai ta ce kasa to me zaki ai duk mumini ma dinga ka tsayin da munafinci ka sa cikin ajandar abuwa muhimmin abu ya tsare mu gaba ta Allah ta'ala ce lalle munafiki suna cikin dandamalin kasan kasa na wuta kuma wallan ta ji da lahun ba za ka taba sama musu mai ce mu musu إلا الذين تابوا كرمتا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا waɗanda za su tsira daga wannan musifar cikin munafikai illa sai waɗanda bu suka tuba to Allah mun tuba cikin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhan allakum Allah ke zuwan da suka tuba cikin wa asawu suka gyara fannan da suka gyara fannan da suke. shi ne taimaka maka kafirai zalunta mutane ka tuba ka gyara sannan kuma Allah ce wa atasamu billah suka rungume Allah kawai sharti na illa ladina tabu wa aslamu wa aslamu billah sannan wa akhlasu dinahum lillah suka tantance addinin su dan Allah dalla kawai sharadi hudu to fa ulaika irin waɗannan su kan ma'al mu'minin suna tare da mutum Allah ka kashe mu tare da mu'minai da shugaban mu'minai gaba ɗaya annabi Muhammad wa sawfa da sannu yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima da sannu Allah zai ba mu'minai lada babba wanda babu irin shi Allah ka ba mu sai Allah ya ce ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله تومي الله زي بما الله زي ليمكو عذابا eh wace riba ke ga Allah ya muku ma azaba ka ji wannan magana amma in shakartun inda za ku gode mu ba na ku bauta kar ku kar saboda ayata a cikin context na munafinci inda za ku gode mai ba munafinci ba kyashi ba kaza yi muku azaba a kan mai ai abinda ma ya ce ku ji tsoron wutar da aka tanada don ka dan kuma ba don ka aka tanada ce Allah ya kare maka rigar mutunci kana mutum duk abinda wani ke da shi bai ba kan shi bai isa ba roƙi Allah ya baka sama da wani Kar ka kyashin kowa bai ma isa a yi kyashin ba tun da ba shi ke ba kan shi to mai na damun kai da misali na'am Allah ta'ala ya ce me Allah zai da ya muku azaba in shakartu inda za ku gode ne godiya nan, ibada tauhidi imani taqwa Allah zakka hajji bibiya taqwa musulmi shukur. dan yace la in shakartum wala in kafartum in amara sannan wa amantum inda za ku yi imani wa kana Allah Allah ya tabbata shakiran mai yawan godiya godiyar Allah kai abu dan kadan ya baka lada mai hmm? yanzu mutum inda zai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallah wannan kalma annabi ce in mutum ya faɗi ta so ɗari a rana an gafarta zulubansa ko da sun kai sun fatti Allah sallah Allah na da yawa kun farce ku da ala shi sa magabata falsafa kace da wannan zikiri Allah yanzu daga nan daga Kano zuwa Kano za ka faɗi kuɗari na so amma shawara ta ka yi ɗarin da sunna ta ce ta tsaya amma kuma ka ci gaba da mai ta kowane lokaci shi ne kusan na jin hadisin ƙarshen wa al-bukhari hadisin shadda subhanallah wa subhanallah al-azim ce kalmomi ne guda biyu masu saukin faɗa a baka don Allah cikin kowa bai hada ce ba akwai bai hada ce ba lawo da amri duk wanda ce shi yasa ce mai saukin fada ga nauyi a skeli Allah na kuma tsananin son kuma Allah na habibata ko kuskure ka yi da ke ka san ba kyau maza maza ɗauko wannan kalma sai ta goge ɓannan ka amma a kun kuma ka ce ai tun da muna da magani bari mai abin da muke so za ka sha mamaki akwai ta ce ai muna da mafita saboda ka san akwai magani bin likita sai ka ji ka abin da wuka ko sai maka magani ko na kuskure misali shi kullum da gafi ya fi magani ko amma ita wannan kalma riko da ita Allah me zai yi da azabar inda za ku gode mai ku imani lalle Allah ya kasance shakiran mai godiya ne aliman masani kai ibada a duniya shekarunka yan kaɗan ka koma ga Allah Allah ba ka aljannar da ba ido bai taɓa gani irin mu iyaka kawai jin daɗi na har abada haka shi ne shirka alimana ai shi ne kaji ba mashi ke bara yace ku ba da kalilan Allah mai da min ai magana ce mai kafi ku ba da kalilan Allah mai da kafiyar فالله أكبر كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله